Masauraran mu Assalamu alaikum barkanmu da yau, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa. Shirin da kan zo muku daga sashen Hausa na gidan rediyo RFI wanda kuma nima dugun shirin. Sulaima Jere Jeto zan gabatar. amma kafin nan sai mun shakata da wannan. Kina da karama uwar gida kina da mutunci uwar gida iya na gida dodon da basa yara na gida dodon da basa. Kamfanin gida ke ta aka so uwar gida ke da basa. Dalga take dan dabasa birgin siman take dan dabasa turbin kiriya take dan dabasa gindin icce take dan dabasa ba ta koruwa ba ta baruwa ba ta tanuwa ba ta haduwa ba ta muguwa ba ta maruwa ba ta cizuwa ba ta yanjuwa sai yau sai yanka aka yi uwar gida ake yi dan dabasa a sai yadda ta sona aka yi uwar gida ake yi dan dabasa uwar gida in ke ci gaba aljanna masa kowa ya shiga uwar gida ake yi dan dabasa uwar gida in ta ci gaba aljanna masa kowa ya shiga uwar gida ke da na Dogala in ta ci gaba maza sai ta yi wuya uwar gida. Menene ke haddasa ciwon hakori? Me yasa ya fi damuwar mutane a lokacin ɗari? Yaya za a kiyaye shi? Shin menene wasan gaɗa? A ina ya samo asali? Kaɗan kenan daga cikin jerin tambayoyin da za ku ji amsar su cikin shirin namu na yau tare da ƙoƙari da jajircewar wakilanmu da kuma yarda ƙwararrunmu shafannoni. Assalamu alaikum Radio Faransa International mai tambaya Alhaji Umar Foreba waje daga jihar Yobe a Najeriya. Da Allah Radio Faransa ina so a mun karin haske akan ciwon haƙori me ke kawo ciwon hakuri musamman ma a lokacin sanyi kuma me ya kamata wani magani ya kamata mutum ya sha kuma ta yaya mutum zai kauce a dan kamuwarsa a tashi lafiya Radio Faransa International mai tambaya Alhaji Umar Foreba da Gashuwa a jihar Yobe a Najeriya. To Malam Umar Foreba Gashuwa daga tarayyar Najeriya muna gayyatar ka da kuma sauran masu saurare ku tsaya tsaf ku ji amsar da dokta Risa kwararre fannin ciwon haƙora da kuma duk wata cuta da ta shafi baki a babbar asibitin birnin Yamma jamhuriyar Nijar ya ba wakilar mu lidiya Ado ga kuma yadda firar tasu ta kasance. Ciwon haƙori abin da ke kawo shi rishin tsafta ne ta baki. Haske mutane abin da suke yi zaka ci abinci baka wanke baki eh, baka komi sai ka je ka yi kwance sai ka na hada sahi. da sa'in an tashi kuma a kurkure baki kuma a ɗauko kuma abincin kuma a sake ci kin san wani abu cikin baki hajjari da akwai ƙwayoyin cuta wanda ke su masu eh, eh, ana ce musu bakteri ne saprofit mm-hmm. wanda kamata daidai ne su su zana cikin baki suna taya mutane su yi digestion narkar da abinci kin gane ko cikin baki suke daidai suke suna nan burkin su daidai ne to wanda ya ci abinci eh, bai wanke baki ba bai burose ba da daddare lalle ya ba su eh, dama su ci abincin nan saura wanda ya ci shi da kanshi su ma su karu idan yawan su ya karu to a lokacin nan kake gani su ma olioke su zama wanda yake suna tayawa eh, narkar da abinci sai su zama suna cuta ma mutane don a ciki a wani abu da suke libere da ake cema toxin su da kansu kwayoyin cutar nan to toxin kin nan in tattar da hakori sashi take yi tafshi kin san hakori iya da wata composant kin shi da ake cema amai wanda yake ta tauri bisa ko ne abu na cikin jikin mutum don ka ima kina in kwayoyin cutar nan suka sako ta sai ta je ta narkar da abin nan ya zamanto uh, uh, ya yi tafshi yau da gobe yau da gobe har yi rami iya ta iya iya ta shine ake cema karidanta don ka a takaice kin ji abin da yake sawa da wallahi ciwon hakori abin da yake sa shi kawai rashin tsaftar baki ne to a wannan lokaci yanzu kamar na sanyi menene ya kamata mai ciwon hakori ya yi mai ciwon hakori ya sha ko ya ci to kin san eh, ciwon hakori lalle dai kai mutane yawan mutane sun gane ke ke cikin sanyi ke yawan tashi mai amma ka tare ne ake farko a cikin abin da yake yake sayo shi ko ko abin da yake kategori ke shi na na ciwon hakurin da kanshi kasan shi akwai ana ci mishi kari degree na daya kari digiri na biyu kari digiri na uku to na ɗaya na. za ka gani eh, hakurin bai ciwo amma idan ka ci abinci mai sanyi ko abinci mai zahi ko abinci wanda ke akwai lemu cike mai tsami za ka shi babu daɗi ba wani ciwo bane amma babu daɗi a cikin shi ka ka shi kamar hakurin ya mutu kuma babu ciwo kin shi ko mm. na biyun su lalle bisa wannan abin da muka faɗi in ka sha abu mai zahi mai sanyi ko ko mai lemu mai tsami za ka shi babu daɗi ciwon ba a provoke shi ba sai ka yi provoke shi ba ciwon iya zawa da kanshi kenan wannan karikin ta fara da ja gina rami na tsaron cikin cikin hakorin na wala wancan na fari bai maka ciwo amma wannan shi kuma zai fara ciwo ko da baka sha wala ko da baka sha wani abu ba na uku shi wannan kuma ciwo ne wanda zai zo da kanshi kuma wanda ke ko ka sha kwayoyin paracetamol wanda ke wanda ke sha mutane daga wanda suke sha ibuprofen da wani ne bai maka magani paske ana cin shi pulpit ko ko wannan wani sun suna cin shi rash dantel wanda ke ko ka sha shi bai maka ciwo dole da sahe dai sai ka gudu ka ji ka ga mai maganin hakuri ya maka ciwo hmm. don ka sanyi Eh, eh, eh, ciwon hakuri bai lokaci lokacin da yake kwayoyin cutar nan sun gina shi ya kai inda yake zai maka ciwo to zai ciwo sanyi ya kara shi saboda a lokacin nan ne akwai sanyi shi ko bai san sanyi wani kwamfusan shi ba ta san sanyi mm-hmm. to ko zahi ma haka ne wani akwai wanda ke a lokacin zahi shi kuma sun yi karuwa to kamar ta yaya mutum zai ya ci daga ciwon hakori. abu guda ne ciwon hakurin kana son ka rabu da shi ya zama to kawai kana kula da hakura ka wanke su da sahi ka wanke su da rana ka wanke su da marici mutane ma sun ba da masana sun ma ba da wani abu suka ce in baka iya so uku cikin ini ka yi su biyu sai da sahi in ka tashi ka ci abinci sai ka wanke da marici in zaka kwanta ka kare cin abinci zaka je kwana sai sai ka wanke gaske kasan da dare ne suke samun dama su su hudda wannan toxin kin su su maka ka'idan ta wanki baki kawai shine shine ka'idar shi to ta hakori tana iya ta yi muni har ta kai ga kashe mutum da yawa ma hajiya a nan cikin service mu ma in kika tar tarda muna da mutane da yawa wanda ke da yawa sun rasa yayi kan saboda haka nan paske me yake kawo shi mutane hakuri sun rena shi kai hakuri na yake ciwo bari in je in sha magani na bari in je in ga wannan bari in je in ga wannan har kai inda ke eh, ciwon ya yi kamari inda ke eh, eh, daga karidantar ya sabka cikin hakorin har kai wajen kawahunta in ya kai wajen kawahunta iya karayin wani abu na ke cima wajen ta ana cimshi shi granulum granulum kin nan ba mashi magani ba iyayen kist daga kist kin nan shi ko bacteria ne suke cikin shi ƙwayar cuta ce sai su yi diffuse sai su shiga cikin kashi sai su shiga cikin nama sai su shiga sai su yi ruwa in gane ko su sa ruwa paske suna cin nama jikin mutum ya yi ruwa ruwan nan in ba a yi wani abu ba daga wajen hakorinka sai shiga cikin cikin wuyanka ya gane ko sai shiga cikin wuya daga wuya zuwa baki babu wani abin da kariya wata bariyar babu bariyar kenan ruwan na iya ba abin da tsira sai sabka har cikin huhunka tana mugunya ta shiga cikin huhu to nan ne dan malati ba man sai rasa ran shi to akwai rigakafin cutar hakori rigakafin cutar hakori tsafta ce kawai ajiya tsafta baki ce kawai tsafta baki da ta shiki duka ma shine kawai rigakafin shi to da shike kwararren likita ne kai a fannin abin da ya sha hakori ko su cututtuka na baki haka na kamar waɗanne irin matsaloli ne kuke fuskanta haka daga masu hama da wannan cuta ta hakora na ajiya abin da muke fuskanta yawan shi rishin sani paske ban mu iya cewa mutane ga shi suna da lahi mai rishin sani muke muke muke muke akwai jahilci akwai jahilci kwarai hajiya yau kana ciwon hakori ya kai inda ke haya doki ruwa da ka ole ka gudu likita a a baka zuwa sai ka kashe kudin ka duka tsakanin wanda suke aikin hakoran na gari tsakanin malami tsakanin buka lokacin nan ka gashi a lokacin nan ake dauko mutum ya gashi da ja a kashi likita Mm. to wani lokacin wala eh, a samu a yi soben shi a ko wahala kuma a ceto da to a ko wahala kuma kun an cuce shi irin wannan ga ya sha wahala shirin tambaya da amsa kuke saurare daga nan radio france international la rfi shirin da kan duba tambayoyin ku kuma ya mika su ga masana saboda ku domin ku a cikin wasannin al'adar hausawa musamman mata akwai abin da ake kira wasan gada ko dandalin gada wadda kuma wasu masana ke ganin suna tafiya kafada da kafada da wasannin daɗe to wannan gadar ce malam Malam Musa hadaran Asuba kashe mai sabko unguwar kwanan rahama da magaram jamhuriyar Nijar ke bukatar a bashi asalinta. Mecece gadar shin Bahaushe ya aronta ne ko mallakar kansa ce. To Malam Musa hakarka ta cimma ruwa saboda wakilin mu a birnin kanon Dabo Abubakar Dan Gambo ya mika waɗannan tambayoyi naka ga tsatson masana al'adun Hausawa. Malama Samira Abdulkadir Dan Gambo, malama a sashen koyar da harshen Hausa na kwalejin nazarin harakokin shari'a da addinin musulunci da ke Kano wato legal. Ta kuma amsoshin da ta bashi. Wasan gaɗa kamar sauran rassan adabin baka wato adabin gargajiya babu takamaiman lokacin da za a iya ambata na samuwarsa. Domin kuwa idan muka duba za mu ga cewa al'ummar Hausawa a wancan lokaci da ya shuɗe ba su fa'idantu da ilimi na rubutu da kuma karatu ba. Ta yadda har za su yi tunanin rubuta wani abu game da al'adunsu ko ma tarihinsu domin al'ummarsu masu zuwa a gaba. Sai dai amma bisa hasashe na masana ya tabbatar da cewa sanadiyar faruwar wasu abubuwa wasu rassa suna iya iya samuwa wato rassan adabi misali noma da farauta da yaƙe-yaƙe za a iya cewa su suka haifar da samuwar waƙoƙi na baka wanda wasannin gaɗa suna daga cikin waƙoƙi da ake iya samu na gaɗa saka kuma idan muka duba za mu ga cewa ana iya danganta tarihin samuwar wasa wanda wasan gaɗa na da ciki da lokacin da ɗan adam ya fahimci rayuwa ya san ya zauna wuri guda wato samuwar muhalli ya san yadda zai nemi abinci ta hanyar noma da farauta daga nan kuma sai ya fuskanci yana buƙatar samar da wasanni na motsa jiki da sauran abubuwa da suka danganci nishaɗi bayan haka kuma za mu iya cewa dai kamar a takaice wasan gaɗa yana daga cikin al'adun gargajiya na hausa waɗanda suka gini tun farkon ginuwar al'ummar wanda kuma wasannin gaɗar cike suke da ɗabi'u na koya tarbiyya da zamantakewa. Mai tambayar kuma har ila yau yana cewar eh, shin me ake nufi da gada? Idan muka ɗauki kalmar gada za mu iya cewa tunda an danganta ta da wasa. Za mu iya cewa duk abin da aka ce wasa ana nufin wani abu wanda za a aiwatar da shi ba da gaske ba wanda yake tattare da nishaɗantarwa. Wasan gada wasa ne na yara mata wanda akasari tsararrakin juna ne suke gudanar da shi wato 'yan rukunin shekaru ɗaya. Wato sa'anni kenan. sa'anni kenan domin zaka ga cewa a filin gadar misali tsararrakin junan ma suna iya rabuwa waɗannan 'yan rukunin shekaru matsa gefe suna aiwatar da wasan su su ma haka wasu 'yan rukunin shekarun suna nasu gadar a wuri daban wasa ne dai na raye-raye da tsalle-tsalle da waƙe wake da 'yan mata ke gudanar da shi wanda akasari da yamma ko da daddare amma ana iya samun bambancin lokaci daga gari zuwa gari ana gudanar da gaɗa ne a dandali ko wasu wurare na musamman kamar misali a wajen biki ƙawayen amarya suna iya shirya gaɗa yaɗa su yi wasanni da raye-rayen su ko kuma ma a lokacin bikin sallah ko takuta ko ma wani makamancin dai taro ana kuma iya gudanar da a wasu lokuta ma a wasan gaɗa kana iya gana ana iya gudanar da wasan tsana misali yaran matsa gefe suna aiwatar da ire-iren waɗannan wasanni akwai wasanni da yawa da ake ganin kamar su ne ana waƙoƙin kai da ake gudanarwa a lokacin wasannin gada kamar irin su wasan waƙar ɗan maliyo maliyo waƙar tsakiya ta waƙar lugulugu ta nuna da ma wasu daga cikin waƙoƙin tashe irin su ga mairama mai ciki da makamantansu. Eh, har ila yau mai tambayar na cewa eh, shin ita gada tana cikin wasannin wato al'adun Hausawa ne ko kuma aruwa suka yi. Tabbas wasan gada wasa ne na al'ummar Hausawa na tun asali wanda tun hanyoyin gudanar da rayuwarsu na tun asali akwai wasanni dama da nishaɗi wanda kuma cike suke da koyar da ɗabi'u na tarbiyya da ake ƙoƙarin cusawa yara da halaye ma na zamantakewa. da haka al'ada ce ta Hausawa sai dai yanzu tasirin zamani yana nema ya dakushe wannan al'ada ko kuma a ce ta samu sauyi daga yadda ake gabatar da ita a da sabanin yanzu ma'ana zamani ya shiga cikin ta domin a yanzu ka iya samu cewa ana gudanar da wasan gada waƙoƙin gada da ake sai kaga an gauraya su da wani amo na kiɗa wanda yake na zamani ne piano haka ma wasu kalmomin da ake amfani da su an yi musu kwaskwari ma yadda dai za su tafi da tsari na zamani to ita gada dai wato mata ne kawai ke yi a kasar hausa maza ba sa yi eh kamar yadda yake dama a tsari na al'adar bahaushe akwai wasanni da aka ware waɗanda suke na mata ne kawai akwai waɗanda suke na maza akwai kuma waɗanda suke wasanni ne na haɗaka to shi wasan gaɗa wasa ne wanda ya danganci mata kawai ba na maza ba ne ka tambiri Diamond died. Uh, A gaida 'yan matan karkarar filinge jamhuriyar Nijar a cikin wakar su ta gada mai taken bagayya. Ina fatan kuma Musa hadara Asuba ka ji daɗin ta sosai. Kai ni ma na ji don cikakken ɗan ƙauye nake wanda sai an bincika a samu irina. Dabba a ƙasar Hausa Aminu Abubakar Ladan wanda aka fi sani da alan waka ba bako bane. To amma domin ƙara ƙwazo Malam Abdulaziz Alasan mai shago a bakin tashar gidan Rumji jamhuriyar Nijar ya kwaɗaitu da mu bashi tarihin shahararren mawaƙi Aminu Ala. To wannan kuma ai mai sauki ne dalili kuwa abubakar isa dago wakilinmu na kano ya san shi kuma ya gana da shi sai ku saurari tarihin ala daga bakin ala to idan aka ce aminu ladan abubakar ala shine wanda aka haifa a cikin birnin kano a unguwar ya kasai cikin shekara ta tara 1973 na yi karatu gwargwadon abin da ya sawaka daga alkur'ani da hadisai da littattafai na fikihu don bautawa allah sannan na yi karatu na firamare a tudun murtala firamare school daga 1980 zuwa 1986 daga nan na matsa zuwa Gabman Senior Secondary School Kawaji a nan na yi wato ainihin karatun gaba da firamare a zuwa 1992 daga nan na samu tsaiko wanda ya bani ikon shiga harkoki na rubuce-rubuce ko harkoki na kirkira ko kuma kagaggun labarai daga bisani kuma har na bayyana akan harkar waka a wanda yake na fara aiki da kamfanin Hikima Multimedia a shekara ta 2012 daga nan kuma yanzu ina da kamfani na wani kaina wanda ne masa take da taskar Ala Global a Nigeria Limited a wanda yake akan titin Zurat lamba 8B kan titin zuron wannan a takaicen takaitawa kenan dangane da amina alamwa to amina ladan ka shiga wannan fage na waɗannan waƙoƙi da rubuce-rubucen adabi kamar yadda ka yi fice a duniya an fi sanin ka a ɓangaren waƙoƙi da kake musamman eh, ta launin zamani na iya cewa ko kamar me ya ja ka har ka shiga wannan fage to a mu dai mun samu kimshe ko sha'awa dangane da wannan waƙoƙi tun muna islamiyya ka san a makarantar islamiyya in ana so yara su samu sauƙin haddace karatu sai a yi musu da sigar wake har bana mantawa mai kurɗabi yana cewa na lazamta kurɗabi da sigar waka don yara su samu sauƙin haddace wato ainihin sha'anin ilimi na na karatu to tun daga nan muke yin waƙoƙi na madahu waƙoƙin yaban ma'aiki ko waƙoƙin tarbiyya na islamiyya to daga bisani kuma sai na ɗauki wannan janibi na faɗakarwa nake yin waƙoƙi don isa da saƙo a faɗaka shine waka ta kusan ta farko da ta shahara a kafafen sadarwa ita ce rayuwa a duniya tana ban tsoro lamarin duniya rawar 'yan mata da wakar sababin mutuwar auren bahaushe ku biyo ala a cikin nishadi ba dan yafi ku ba to wayannan su ne wakokin da suka shahara a fayafaye a wancan lokaci tun ana amfani da tape wato cassette to amma a can baya wakokin yabon manzon Allah na fara yi shine waka ta ta farko mai duka sa in je Madina in yi ziyarar shugabana da kuma raina fansa ne ga annabi babba dan babba to wannan dai shine abin da ya ji hankalina koyarwa ta karatu da kuma tarbiyya sannan nake yin waƙoƙi don ilmantar da mutane akan su farga kan sha'anin siyasa akan su farga kan sha'anin rayuwa ta yau da gobe akan su farga akan dukkan wani mataki da zai ɗora dan adam akan gwadabe madaidaici. to amin din kawo yanzu kamar kana da waƙoƙi guda na. waƙoƙin sa kai dai na san alal akalla na yi alban sama da talatin wanda kowanne yana dauke da waƙa kimanin shida ko bakwai ko waƙa hudu ko biyar. Hmm. ƙwarai da gaske. to amin tunda muna tare da kai waƙannan nan da ka bayyana mana a matsayin ita ce waƙa ta farko da aka fi sanin ka da ita mm. ko mi zai so ya dan ji ta kaɗan daga bakinka mai da kasa in je madina in yi ziyarar shugabana muhammadu dan abudu da amina kuwa na bakin ciki na haka amshin teki to akwai wani wake da kai kusan ya yi shahara a nahiyar afirka ana taken lu'ulu a cikin juji eh. kamar kusan alban ne ko eh shi album ne wanda na sa masa taken lu'ulu da waƙoƙi hmm. kimanin guda shida a hmm. ciki amma wanda da ake kiranta ma bakandamiya ta ita hmm. lu'ulu amma yanzu da ne waka shahara sai kuma ake ganin cewa to ko dai akwai bakandamiya to akwai kuma shakundu warai da gaske yanzu wace ce bakandamiyar yanzu ina har yanzu ina kallon lu'ulu a cikin juji a matsayin bakandamiyar waƙoƙi na ba don komai ba saboda waka ce wadda ta taba jiyani bai da dama dan dama ba kan dame abin da ita taba kaza ikan da muka za ikan da muka za ikan da muka za misali waka ta taba rayuwar ala waka ta yi magana akan tauhidi dubi yanda Allah subhanahu wataala ya fitar da annabawa ta yanda mutane ba sa tsammani dubi dai sayyidul awwalina wal akhirina amma kaga yanda ya tashi maraya yadda Allah ta'ala ya fito da shi a ƙasar laraba yadda ma masu hasada daga wato ainihin yahudawa suke ganin cewa ya annabin ba daga cikinsu yake ba annabin ƙarshen zamani to haka dai Allah ya fitar da shi yau kuma ya zama shine shugaban farko da ƙarshe na kuma na halittun Allah sannan dubi yadda na gaba da labari akan akwai annabin da ya rayu annabi ayuba ne ko wani annabi ne da ya rayu a cikin cikin kiwi da kuma annabin da aka tura shi a cikin wuta annabi ibrahima sai wutar ta zama kuma dausayi dubi annabi isa yadda Allah ta'ala ya kaddara zuwansa babu uba sai uwa duk irin wa'annan abubuwa na ban mamaki da al'ajabi to mhm. shine har nake bada misalin cewa to har mu a cikin mu al'ummatai mhm. to Allah ta'ala yana fitar da mai fasaha daga inda ba a tsammani mhm. ga ala ya fito wanda ko a gidan su hilan ba bakwai ne ba dan fari ba dan ba kai ne na bakwai a gidan yawa ni ne na eh. bakwai ba dan fari ba ba mm. kuma dan lele ba wanda ake ce dan karshe dan auta eh. ba mm. to kaga na bakwai mm-hmm. to to kuma gashi yau ya zama duniya tana jinsa da sakonni da za su iya amfanar al'umma to kaga ya zama lu'ulu'u daga inda ba a tsammani shine kake lu'ulu'u a cikin <laughs> juji tsintar da mi kana Allah ne ke isa da wayarwa hmm. ke isa da karbewa ashe ka iya ta kai <laughs> ni ma ba a bani a baya ba to a gurguje iyali fa iyali ina da mata guda biyu da nema akwai ƙarin nema ke ah, to tunda kofofi fa suna jin ai kofofi hudu aka bani idan eh. Allah ya kaddara aure na kaddara ne duk dan hmm, da Allah ya kai ne babansa to sai ka hmm, haife shi to duk kuma matar da Allah ya sai ka zauna da ita a matsayin mata aure to hmm. sai ka zauna da ita a gaishe ka alan waka da kuma wannan tarihin na abubakar ladan wato alan waka muka kawo karshen shirinmu na tambaya da amsa na yau muka kuma gaida ɗumbin masu sauraron mu da kuma miƙa godiyarmu ga wakilanmu daga birnin yamai da kano da suka hada da lidiya ado da abubakar dan gambo da kuma abubakar isa dan dago gaisuwa da jinjina ta musamman ga dokta risa hospital national nyame da samira abdulkadiri dan gambo legal kano da kuma aminu alan waka kano ni kuma jagoran shirin suleiman almajiri jeto ke ce muku fi salama huta lafiya sai wani mako idan kun ji ni in kuma Allah ya yarda.